Kamfanin na Emirates da ya bayyana matakin da ya ɗauka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Alhamis inda ya ce zai dakatar da jigilar fasinjoji zuwa Najeriya sakamakon yadda ya kasa fitar da kuɗaɗen shiga da ya samu a sanadiyar sayar da tikiti ga fasinjojin ƙasar ta hanyar amfani da kuɗin ƙasashen waje wato dalar Amurka a maimakon naira da akasarin mutane ke sayan tikitin da su. Matakin na Emirates na zuwa ne makonni uku bayan da kamfanin ya aike da wata wasiƙa ga ministan sufurin jiragen saman Najeriya Alhaji Hadi Sirika yana roƙonsa da da ya sa baki a lamarin dan babban bankin kasar wato CBN ya bawa kamfanin damar fitar da kimanin dala miliyan 85 da suka makale a kasar. Bayanai dai sun yi nuni da cewa hukumomin Najeriya na son kamfanin ya fitar da kuɗin a naira saboda karancin dala da ake fama da ita a kasar a yanzu. Na tuntuɓi shugaban hukumar NCAA mai kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya, Kyaftin Musa Nuhu domin jin ƙarin bayani kan wannan al'amarin. ne suka wakilaya Najeriya ba ma ba only international airlines. Sun sai da tiket a naira ya kamata a basu su yi repatriation kudin su. Central Bank ta ce ba na san da shi minista Mishirin na Senator Hadi yana kar kokarin shi ya ga yadda za a yi a taimaka a samu yadda wannan bankin CBN za ta yi release wannan kudaden. Tuni dai masu ruwa da tsaki suka fara bayyana yadda matakin na kamfanin Emirates zai shafi kamfanonin shirya tafiye-tafiye a kan kasuwancinsu da kuma tasirin hakan ga fasinjoji. Kamar yadda Malama Hadiza Danu shugabar kamfanin 7 ta bayyana. gaskiya kam abun nan dai ba wanda ya ji daɗin shi saboda Emirates jirgi ne da kowa yake son amfani da shi saboda yadda suke ɗaukan mutane da yadda suke gabatar da ayyukansu. So yawanci kuma kowa duk wanda yake son ya je Dubai ya fi son ya bi direct flight saboda baya son ya dinga tsaye-tsaye so shi Emirates din shi ke ɗaukan mutane daga Abuja ko daga Lagos har zuwa Dubai ba tsayawa. Yanzu wannan dakatar da jiragensa da suka yi daga tashi daga Najeriya gaskiya zai affect mutane yanzu saboda dole su shiga su jirage su jiragen zaki gani sai kin yi awowi kin je wani kasan kuma bayan kin isa sai kin yi wajen awa uku hudu yan su har goma a airport kina jira kafin jirgin ya kara ɗaukan ke ƙarasa da ke Dubai. To kin ga irin haka dai bai da daɗi muna da mutane da yawa ta lokacin tafiyan shi su kafin ɗaya ga wata ne na Septemba din kuma suka tafi ɗin to dawansu kuma fa tunda dawansu ya shiga cikin Septemba duk yanzu dai muna cikin rudani ba mu sanya aiki ciki ba muna roƙon gwamnati dan Allah ta taimaka ta sassaka musu kuɗin su su dawo da sayar da mana ma suke da sauki mutanen mu ma su dinga iya samun suna tafiya ba tare da sai sun talautar da account din su bai. A nasu bangare masu sharhi kan al'amuran sufuri sun fara tofa albarkacin bakin su kan tasirin matakin na kamfanin Emirates musamman a sha'anin kasuwanci, cinikayya, karatu da ma neman lafiya. Ga abin da Captain Ado Sanusi ke cewa. Eh to a kashin gaskiya dan dai kamfanin sufurin jirgin saman na Emirates ya daina harkar sufurin jirgin sama da tsakanin Najeriya da Dubai zai sa fasinjojin da suke tafiya Dubai cikin wata wahala ba ma su kaɗai ba saboda duk wanda suke zuwa India da sauransu za su shiga cikin wata wahalar rashin samun jirgin da zai kai su wuraren da suke so su je. Banda haka kuma zai ƙara ba da wata dama da kamfanin sufurin jirgin sama na Turai su ma watakila su bi sawun Emirates ɗin su ma su ce za su daina zuwa Najeriya sai sun iya fitta kuɗinsu. su. Kin ga kuwa wannan zai kawo matsala sosai cikin harkar sufurin jirgin sama a Najeriya. Eh to yadda za a dai shawo kan da shi ne ita babban bankin Najeriya ya kamata ya fito ya gaya wa wayannan kamfanin nuka ga tsarin yadda za su iya fitar da kudaden su ta dalar Amurka zuwa kasashen su. Ya kamata a fito da tsari a ce bayan wata uku za ku fitar da kuɗi kaza bayan wata shida ga abin da za ku fitar. Kuma tunda gwamnati tarayya ce ta yi alƙawari na tabbata za su yarda da wannan. Shi ma masanin sha'anin sufurin jiragen sama Captain Umar Kabo ya bayyana yadda yake kallon wannan lamari. Kasashen duniya yawanci layin dala saboda idan aka samu problem na dala dole za a samu problem na injin kayya a ko'ina ne wanda ko mai karamin business ne kullum yana sagan ka. kuma baka samu kudin ka ba sama. ba da me zai je juya ya yi saboda haka suna da gaskiya da ne suna biyan kuɗi yan kuma gwamnati ta yarda an biya wannan kuɗin ba su ba su kuɗin su ba we have no option da ya ce dalan ta yi karanci wannan laifi ne na federal government na Nigeria kuma responsibility don su ne saboda su da da Najeriya dai na fama da matsalar karancin kuɗin ƙasashen waje musamman dalar Amurka. Dalilin kenan da ya sa wasu ke ganin babban bankin Najeriya wato CBN ya ɗauki matakin hana kamfanonin na jiragen saman ƙasashen waje damar fitar da kuɗin su a dala ko kuma wani kuɗi na ƙasar waje. Wannan dai ba shine karan farko ba da kamfanin Emirates ke dakatar da zirga-zirgar fasinjoji daga Najeriya zuwa Dubai da wasu ƙasashe da 'yan ƙasar ke yawaita zuwa don kasuwanci ko kuma neman ilimi. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.